Yahuwa. Lafiya? Ba lafiya wani asibiti ne na ai. An kwantar da mara lafiya. Ana yin tiyata ne ai. Asibiti? Eh mana. Gidan nawa ne kuma asibiti? Kan malai. An tafagal. Gidan da jiya jiya aka kawo shi ma. Kina da rajista a wurin aikinki. Ni ma ina da rajista a tantirancin da nake. Ban fito ba sai da na shirya. Do you know the name of this thing? Gan da Hausa ta kaka ko inji. Ina tokare nan gwarin kaɗa ki bar zauzan. Bara in baki example. Farin